bayan cikar mako guda da shugaban najeriya janar muhammadu buhari ya kai garin dabci da ke karamar hukumar busari a jihar yobe inda aka sace nan dalibai, 'yan mata ɗari da goma yanzu haka iyayen waɗannan ɗalibai sun waye gari ne da farin ciki sakamakon maido masu da 'ya'yansu da 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin suka yi Tunda misalin karfe bakwai na safiyar yau ne dai mutanen wannan gari na dabci suka ga wani abu mai kaman almara da ba su taɓa ganin irin ta ba wanda 'ya'yan ƙungiyar boko haram ɗin suka yi tattaki da safiyar allah ta'ala suka kuma maido da waɗannan ɗalibai da suka sace suka kuma danka su a hannun iyayensu wadda daga bisani jami'an tsaro suka sake tattara waɗannan ɗalibai a yau da nema da kungiyar iyayen yaran na garin Chibok suka shirya kai ziyara ga iyayen ɗaliban na garin Dabci wanda suka gayyanci yan jarida zuwa garin na Dabci ko da isan yan jarida zuwa wannan gari sai suka ci karo da wannan lamari inda jami'an tsaro suka taka musu birki tun daga mashigar wannan gari na cewa ba za a ba su damar shiga wannan gari ba ga ma ɗaya daga cikin abokan aiki na da ya kasance cikin wannan tawaga na yan jaridu ke bayyana min abin da ya gani wa idanunsa kamar haka. Mun bar zama tun karfe shida mun shigo da su karfe bakwai. Na'am. Mun zo bakin gate din na eh. sojoji checkpoint bakin gara. Haka. Sai soja suka ce ba za mu shiga tun da to eh. mutane saura kuma suna ta komawa suna ta suna ta tafiya a kudin da yake da ba o oh, ku journalist na ka ana ku shiga eh amma hmm. mutane haka suna wucewa kai eh sai daga baya sun suka ce eh, muka ji labari a cikin garin da ɗan boko haram na suna zuwa kaman lokacin awai su ga su suka ba ku labarin cewa ɗan boko haram suna zuwa waɗansu mutane shigo da farin kaya ya zo point din soja ya yi magana sai ya juya. To dama sojojin kuma a waya a kan magana ya sa su ke babu. Hmm. Muna tsaye a wurin sai muka hango motoci daga gabar da suna tafowa tur kamar mota bakwai ko takwas na ƴan boko haram. Ni dinnan na ga motocin suna shiga cikin garin da suka shigo cikin garin suka tsaya daidai bakin kasuwa sai suka sauke yaran nan gaba daya. Guda nawa ne motocin kai ka gani? Kamar takwas. Kai da nan ka kaga waɗannan motocin? Ni na gan su da ido na suna tabowa daga gabar da zamfi. Wani irin motoci ne? kai eh. a matsayinka na dan jarida mai aiki ɗaukan hoto ka ga yara hakan na a cikin waɗannan motoci ko kuma motoci ni na ga yaran nan na yi hira da daya daga cikin na samu biyar mm. ido da ido na na dauke su hoto sannan ko mun yi hira daya daga cikin malam bashir alhaji manzo dai shine shugaban iyayen ɗaliban dabcin da aka sace da kuma ya tabbatar min abin da ya wakanan kamar haka sun kawo yaran da kansu sun zubar sun koma sun kawo yaran su da kansu eh shaman kaman kuna da labarin yadda aka saka yaran a'a mana suka kawo su kawai suka sauke suka koma su boko haram din eh motoci nawa suka zo da shi mota tara ne na ya lafiyar su take eh to la ya eh to ya eh, suka kunna lafiyar su ka eh likita ya bincika yi kai akwai yarka eh. da aka sace kai ma a ciki ta samu dawowa eh ta dawo ya ta ta dawo shi ma dai malam muhammad musa na ɗaya daga cikin iyayen wanda ya ce yana matsaye lokacin da 'ya'yan kungiyar boko haram din ga 'ya'yan nasu har zuwa tsakiyar cikin garin dabcin ba tare da wani fargaba ba gama abin da ke cewa yanzu dai Kowane wanda suke hannu da abin da bakwai a lokacin da suka zo muna bakin hanya hmm. lokacin da yaran suka shigo da motocin da tara na iguwa yana gaba hmm. motan ya iya yan mata baya karshe yan mata kawai dai ka gane da sun shigo da motocin yaki ka ce kamar da iguwa motar yaki kenan eh. ku kun ga wannan motar yaki da idanunku malama mai ganin cewa kai kana ci Allah kamar yadda nake magana da kai hakan ina tsaye a bakin tasha inda ka same ni ka dauki labaru ina zaune a nan eh. mu biyu da wani mutum na uku muna tsaye a bakin wannan kwalta kan mm. suka zo da na ga yaran nan sai na lead down na fashe da kuka sai suka daga mun hannu eh yaran sai muka zo eh su yaran suka daga mun hannu sai na mm. fashe da kuka akwai yar mu a ciki haka da na dora hannu akan sai suka kira mu sai suka ce ku zo sai muka zo mm. sai suka ce ga yaran su suka kira ku sai yan boko haram din insha Allah Haruna suka kuma danka muku waɗannan yara suka danka mana yaran mu suka sauka suka ce mana kuma suna tabbatar mana da cewa ba wani ba wani abin nan kudin da aka ba suka saki yaran nan sun sake su dan Allah ne kuma sun su san cewa yaran nan musulmai bane hmm. sai da suka je suka ce suna azumi suka ba su suka yaruwa hmm. suka ce musu sun ɗauke su ne sun mai da kirista ne yaran nan mm. amma suna ba da hakuri da Allah sai hakuri za su dawo da mm. sun kristan din guda ɗaya ma mm. sun ki su dawo da ita suka ce mata ta karbi kalmar shahada ta ce ba ta karba ba kamar yadda nake magana da kai aka da tambayi wani eh. da ana cewa sauran yarinya da ɗaya daga cikin wannan yaran kenan ga take cewa ai ta ki ta karbi kalmar shahada ne shi yasa suka ce ba za su sauke ta ba suka koma da ita eh wato guda ɗaya a cikin waɗannan yaran ba su dawo ba eh koma da ita amma guda biyar daga ciki Allah ya musu rasuwa yanzu guda nawa aka dawo da su ta takamamme guda ɗari da bakwai ne haruna ɗari da bakwai insha Allah eh to ai abin da ake bada shine ɗari da goma aka sace ka ce guda biyar kuma Allah ya musu rasuwa To abin adadin da ake bayarwa ya fi ɗari da goma kenan. Eh ya fi ɗari da goma da wannan yaro namijin ma ya dawo ƙaramin yaro. Oh akwai namiji a ciki ma ba duka bane mata? Eh, eh wannan batu dai na suko waɗannan ɗalibai ya sake buɗe sabon babi ne game da harkokin tsaro a wannan shiya na yadda waɗannan 'ya'yan ƙungiyar boko haram da ake cewa an ci ƙarfinsu, su suka sace waɗannan ɗalibai su kuma sake dawa da su da kansu suka kuma fice ba tare da ma an tanka musu ba da cewa akwai yawaitar jami'an tsaro a wannan gari na dabci haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya